أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا دعوه وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد من من يقرا طالبان من الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka da saduwa a wannan yammaci na domin ci gaba da gabatar da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka saba gabatarwa kowace rana a wannan wata ne albarka na ramadan da kuma idan yan uwa ba su manta ba wannan shine majalisunmu na goma sha biyar yayin da muke cikin tafsirin wannan sura mai albarka suratul nahl a yammacin jiya idan ba manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta hamsin da biyu yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta hamsin da sai dai kafin sannan da akwai tambayoyi a kan nuna kamar haka wanda yake cewa assalamu alaikum Allah ya taimake ka menene matsayin azumi ko sallah ga mutanen da suka kafarci a hannun yan bindiga to idan suna hannun yan bindiga azumi da sallah ba ta sauka a yadda matsayin su yake a wajen kai da kake gida haka shi ma matsayin su yake a wajen su za su yi azumi kuma za su yi sallah Allahumma sai dai idan yan bincika sun tilasta sun hana su wannan kuma babu yadda za ka yi da sun ce za su matsa za su iya kashe su da aka fi su hakura da azumin su hakura da sallah zuwa lokacin da Allah zai ba su yanci Allah ta'ala ya ba su yanci sun dawo gida kuma sai su rama azumin su da sallolin su ina fata an fahimta wannan shi ne amma wannan ba zai sa a ce za su hana za su sallah da azumin din su ba kan su ba galibi ma yan bindiga ai musulmi ne ba sa hana sallah da azumi shugaban su da aka gina da shi na zambara bella turji ya ce shi musulmi ne yana jin tsoron Allah kuma yana ta talakawa da haka wanda yake musulmi yana tsoron Allah yana kokarin talakawa a ba zai hana sallah da azumi ba <laughs> Allah ta ka kare mu ka ba mu aminci da zaman lafiya a ah, wannan yake cewa assalamu alaikum malam idan mutum ya zo yanka dabbar layya sai ya ambaci sunan Allah sannan ya ambaci sunansa ko sunan iyalansa misali bismillah Allahu akbar hadha li rahman wa ahlihi rabbana taqabbal minna to ban san me tambayar take ne mutum zai yanka dabbar layya ya ambaci sunan Allah kuma ya ambaci iyalin ka to me ya rage abin da ake yi kenan dama ko ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yanka rawuna guda biyu ɗaya da ya tashi yanka ya ce bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ahlihi na biyu ya ce bismillah Allahu akbar Allahumma taqabbal min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai ma lokacin da zaka yanka dabba ka ta layya za ka ce bismillah Allahu akbar sai ka ce Allahumma taqabbal minni wa ahliyani in wani za ka yanka wa sai ka ce Allahumma taqabbal min fulan wa ahli ka ambata sunan da iyalinsa ina fata an fahimta ne ya kwanta rashin lafiya ba za a samu yin azumi da ba za a samu yin azumi ba a ina tunanin yana so ya ce mahaifinsu ne ya kwanta rashin lafiya bai samu yin azumi ga baki daya ba ya so ya yi amma abin ya karfe shi bayan azumin sosai sai Allah ya mishi rasuwa amma har yanzu ba a rama mishi azumin ba kashi kuma muna cikin wannan azumi tumalar idan za a rama ko kuma za a ciyar yaya za a yi so matsalar rama azumi matsala ce filafiya ina tunanin a baya mun amsa yin wannan tambayoyin wasu daga cikin malamai suna ganin idan mutum rashin lafiya ya hana shi yin azumi daga baya ya zo ya mutu wannan rashin lafiyar bai tashi bai zama sanadiyar mutuwarsa wasu suna ganin za a rama mishi wannan azumi wasu kuma suna ganin ba za a rama mishi ba waɗanda suka ce za a rama mishi sun kafa hujja da hadisin da wani ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa "Ma ta'abi wa alaihi sawmun mahaifina ya mutu kuma ana bin shi azumi zan rama masa manzala sallallahu alaihi wa sallama sai yake tambaya sai yace yanzu inda ya mutu ana bin shi bashi za ka biya mishi bashin ko ba za ka biya ba sai ya bada amsa da cewa zan biya maka manzala sai yace to bashin Allah shi ya fi cancanta da abiya za ka fi wasu daga cikin malamai suke ganin wajibi ne idan mutum ya mutu ana kan shi azumi magadansa su rama masa dukkanin wanda zai ci gado to shine wanda zai rama masa wasu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ba za a rama masa ba domin wannan azumin da ake tambayar manzan Allah ana tambayar sa ne akan azumi na bakance azumin bakance shine yake wajibi ko da a ce mutum ya mutu da yi ba sai an rama masa amma azumin farilla gaba ɗaya yana sauka ga mutum idan ba shi da wanda kuma aka ce azumi ya sauka a kanka saboda wata lalura kuma ta ya za a ce dan ka mutu za a rama masa kun ga da akwai mushakka a ciki an ce in mutum ba shi da lafiya kan ke masa azumi wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ajali ukhra wanda ya kasance mara lafiya ko a halin tafiya ya ajiye azumin ya rama a wadansu kwanakin na daban to sai zama na kwanakin da zaka rama din ba su zo ba ka mutu ba magana wani ya rama maka azumi wannan shine zance mafi inganci ba magana a rama inda na ce ne shine za a rama masa amma wanda yake na farilla babu magana cewa a raba masa in salloli ne bai musu mata ce za a raba masa in ga ba a cewa za a raba musu zalla in yawo Idan haka dai wannan ne abin da magabata suka fi rinja ba Allah ta'ala ya ta shi. za mu tashi fadin Allah ta'ala amma ma bikum ne mafi fa na ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما بكم من نعمة ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون الله جل وعلا يجب أن يشوى وما بكم من نعمة فمن الله kuma ku sani dukkan abin da kuka samu na wata ni'ima to wannan daga wajen Allah ta'ala ya ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون sannan yayin da aka ɗan shafe ku da wata musiba to zuwa ga Allah ta'ala kuke komawa kuna raki kuna daga sauki kuna neman a yayi kuma idan shafa dhurru ankum haka kuma yayin da Allah ta'ala ya yaye muku wannan musibar da ta shafe ku idza tariqum minkum bi rabbihim yushrikun to sai kuma a samu wani ayari daga cikin ku su yin shirka ga ubangijinsu liyakmuru bima atainahu saboda su kafurce wa abin da muka ba su na ni'ima fatamatta'u Allah ya ce to ku dan ji dadi daga cikin abin da muka ba ku fa sawfa ta'lamun amma da sannu za ku sani ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana irin dawo dangogin ni'ima da yake ni'imta wa bayi da yadda yake alakanta wannan ni'ima din zuwa gare shi bayi suka samu kansu a cikin ni'imomi waɗanda suke masu tarin yawa idan aka ce ni'ima shine dukkanin wani abu wanda bawa zai samu ya yi alfahari da shi ko ya ji daɗin samun ba. akwai ni'ima ta rayuwa akwai ni'ima ta lafiya akwai ni'ima ta kore maka abubuwan da za ka ji daɗin rayuwa a kansu to dukkanin waɗannan ni'imomi ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya ni'imta ga bayi kuma ya tabbatar da cewa da gare shi ya ce ya sa ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah sani dukkanin abin da kuka samu na ni'ima daga wajen Allah subhanahu wata'ala yake Allah ta'ala shi yake ba ku wannan ni'ima shi ya halice ku ya raya ku ya ba ku lafiya ya hore duk waɗansu ni'imomi waɗanda suke masu tarin yawa wanda irin waɗannan rigimomin in za a iya tunawa a bara mu ambace su a farkon ita wannan sura suratul nahl Allah ta'ala ya ambata mana rigimomi waɗanda suke masu tarin yawa wanda daga ƙarshe ce wa idda uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za ku yi nufaci kidaya ni'imomin Allah ku yi niyyar kidayawa Allah ya ce ba za ku iya kiyaye adadin su ba mallaka na ku duk irin waɗannan ni'imomi daga Allah subhanahu wa ta'ala suke Allah shi yake ba shi duk wani abu da zaka daga ka ce ni'ima ne Allah ala shi ya ba shi, ya halice ka ya raya ka ya baka arziki ya baka lafiya ya baka ɗaya ya hore maka abubuwa na jin daɗin rayuwa masu tarin yawa to duk wannan ba wani ne ya maka mafaci Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa yake fa min Allah ma'ana daga wajen Allah suke Allah ta'ala shi ya samar da su kuma shi ya azurta ka da su Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana irin wannan ni'ima ne saboda abin da ya gabata a baya irin sirka sirkar da aka dinga yi da mushrikai da kuma irin yadda Allah ta'ala ya mayar musu da martani sai yake ƙara bayyana musu girmansa da matsayinsa da kuma cancantuwarsa da bauta shine su sani dukkanin wani abu da suke samu na ni'ima wanda suke jin daɗinsa ko suke alfahari da shi ba wani ne yake ba su ba Allah ya yake ba su waɗannan waɗanda suke hana Allah ta'ala da su ababen bauta din ba za su iya ba su komai daga cikin irin waɗannan ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala duk wata ni'ima da suka gani Allah subhanahu wa ta'ala ne ya ba su sai Allah ya ce thumma idza massakum dhurr sallan yayin da wata cuta ta shafe ku ko wani tsanani ko wani musiba abdur yana ɗaukan ma'anoni da dama yana ɗaukan ma'anar cuta yana ɗaukan ma'anar musiba yana ɗaukar ma'anar tsanani to duk abin da kuka samu na ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa fa a tad'un to ga Allah kuke komawa kuna yin zaki ma'ana kuna neman agaji kuna roƙon Allah ta'ala ya ɗauke muku kuna ɗaga sauti? kuna neman canyo a wajen Allah ثم إذا كشف الضر عنكم haka kuma yayin da Allah ta'ala ya yaye muku wannan cutar da ta shafe ku kowannan tsanan kowannan musiba idza fariqun minkum bi rabbihim yushrikun to sai a samu wasu daga cikin ku kuma suna shirka ga Allah ta'ala suna hada Allah subhanahu wa ta'ala da wannan Allah ta'ala yana bayyana mana halin dan adam ne da irin bujilcinsa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan adam duk inda yake lokacin da ya samu ni'ima ya samu wadata ya samu kwanciyar hankali ya samu jin daɗi to sai ka ji shi duk wani lokacin ma ka manta shi saboda ya samu duniya amma da zarar wani ɗan abu ya same shi komai kankantarsa to a lokacin za ka jira a lokacin za ka fi tsoro sai Allah ta'ala ya amfani da kalmar a hannu wato ba shafa ba a ce eh, eh, ainihin wato a sabakun ba sai aka ce masakun a nuna maka cewa shafa ce ta kaɗan duk abin da zai same ka na tsanani ko na kunci ko na musiba shafaka aka yi inda ka ko maka shi aka yi ba za ka iya amma tare da haka ɗin da aka ɗan shafe ka da wani abu sai ka samu mutum yana raki yana faɗan maganganu da an jarrabe ni da bala'i musiba kunci talauci kasuwa ba haka saboda mai raki ɗabi'a mu kenan amma in kasuwar za ta saki Kaje yau ka yi ciniki gobe ka je ka yi ciniki jibin ka je ka yi ciniki sai a neme ka a rasa ka kace ɓai saboda gari ya yi kyau an samu abin duniya amma idan ya zama na kuma kasuwar ta dan canza yanayi ya ɗan duniya ka fita yau ba labari ka fita gobe ba labari ka fita jibi to sai ka ji an fara raki ka ji an fara raki ana cewa ai kasuwar ba a cewa komai ai lamarin ya rinta kasuwa ba ciniki in ka fita sai dai kawai a sha inuwa abin da ka je da shi a aljihunka shi za ka cinye ka da haka ɗabi'a ta adam ta haka halayyar sai Allah kalu wa ta'ala yake gaya mana irin wannan mutuncin nan abin da ake so ga mumini shine duk halin da kasance kanka a gode wa Allah ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin ainihin wato Abdullah bin Mas'ud ko hadisin Abu Hurairah wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yake cewa ajaban li amrin mu'min inna amruhu kulluhu khair idza asabahu khair idza asabahu sarra fa shakara fa kana khairan lahu wa idza asabahu dharra fa sabara fa kana khairan lahu wa laysa dhalika li ahadin illa al-mu'min manzo Allah abin mamaki ne da lamarin mu'min shi mu'mini lamarin sa gaba ɗaya alkhairi ne idan wadata da yalwa ta same shi sai ya gode wa Allah manzo Allah ce wannan alkhairi ne haka idan tsanani ko fitina ko musiba ya same shi sai ya yi haƙuri shi ma wannan alkhairi mazala ce ba wanda yake da wannan sigobi ya aka sharri ya zama alkhairi ya aka alkhairi ya zama alkhairi shi wannan ni'ima ce aka baka Fadada ce daga cikin falalolin Allah sai ka gode Allah ta'ala zai yi zai kara inda Allah ya yi alkawari wa idan ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ubangijin ku ya yi shela ya ce in dai ya niminta ku da wani abu kuka gode masa to zai kara muku a shekenan idan alkhairi ya tsare ka gode wa Allah alkhairi ne duk da Allah ta'ala zai kara maka akan wannan ina fata an fahimta to shi kuma sharri ko musiba ko tsanani idan ya samu mumini yayi hakuri shi ma manzo Allah sai ce alkhairi saboda me ai Allah ya yi alƙawarin dukkanin wanda ya jarraba da wata musiba ya haƙuri zai ba shi cikakken sakamako inda ma yuwaffa sabirun ajrahum bighairi gari. Allah yana cika wa masu haƙuri ainihin wato sakamakon su ne ba tare da ainihin wato lissafi da haka abin da ake so ga shi ne kada ya kasance mai raki duk yanayin da ka samu kanka ka sani daga Allah ne ni'ima tana zuwa ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala da bawa in ni'ima ta zo gare ka tana iya zama alkhairi tana iya zama sharri wa nabluukum bil khairi wa sharri fitna ثم إلينا iya أنا da جربك a matsayin طيب Ana iya إيه da لشر a طيب كتنا wani yana rayuwa ta kunci yana rayuwa ta talauci sai ya nemi a bashi wadata a bashi arziki bai sani ba wadata da arzikin an bashi jarraba ne fitina ne a gare shi sai ya zama sanadiyar halakarsa ina fata an fahimta da duk wata ni'ima da bawa zai samu daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala haka dukkanin wani abu da zai shafe ka na musiba ko na tsanani daga wajen Allah yake yasa lokacin da aka jarabu mutum da musiba ko tsanani sai ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana neman ceto a wajen Allah yana neman Allah ta'ala ya yi ko da kuwa a ce ba musulmi ba ne yasa Allah ta'ala yake cewa wa idza massal insana dhurru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مر Allah ce wa idza fassal insanu abdur haka kuma yayin da muka ɗan shafi dan adam da wani tsanani wani cuta ko wani musiba da ana ne jambihi Allah ya ce sai ya roƙe mu yana kwance in rashin lafiya ce au qa'idan ko kuma a tsaye ko kuma a zaune au qa'iman ko a tsaye duk lokacin da wata musiba ta shafe ka ko rashin lafiya a duk yanayin da kake ka roƙi Allah za ka nemi agajin Allah da ainihin wato taimakonsa Allah ya ce nan ma kashafna an udurrahu amma yayin da muka ainihin wato yaye masa wannan cutar ko wannan tsananin ko wannan musibar marraka an lam yad'una ila durrin masa Allah ce zai kaga ya wuce yana rayuwa kamar bai taɓa roƙon mu ya yi masa wata musiba da cikin musibin da muka jarrabe shi kuma dama haka ɗabi'a mutum in an jarrabe mu za mu roƙi agaji mu roƙi a yayi amma in aka yaye din a madadin mu gode wa Allah mu ci gaba da yi wa Allah ta'a sai mu ci gaba da barna mu ci gaba da mutane shi yasa Allah ta'ala ya bada misali a cikin irin waɗannan ayoyi din a gurare masu tarin jama'a cikin Al-Qur'ani wa idza masal wa idza masakum dhurru fil bahr zalla man tad'unahu illa iyya illa iyya Allah ce kuma lokacin da wata musiba ta shafe ku a cikin ruwa muna tafiya a jirgin ruwa muka sa igiyar ruwa ta kada jirgin ya fara tambal tambal to Allah ta'ala ya ce dalla man tad'unahu illa iya sai ku manta da dukkan wani wanda kuke kira bacin Allah duk shirka da kuke yi sai ku dena sai a koma kiran Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai ana neman agajin Allah ana neman Allah ya tsare ana neman Allah ya rike ka a kifa to amma falamma nan jahu ila al-bar Allah ce yayin da muka tseratar da ku muka da da ku doron fasa kuka fita daga wannan musibar a arabtum sai ku juya baya sai ku ci gaba da sako wa kana sa sabu kafura Allah ce lalle kan adam mai bitin cewa Allah subhanahu wa ta'ala ne mai bitin cewa ni'imomin Allah ne da yana cikin tsanani da matsi yana neman a fitar da shi amma in an fitar da shi sai ya ci gaba da barna ya bitin cewa wancan ni'imar da aka yi shi yasa anan ma Allah ta'ala ce sun mai idan kashe fasur ra'anku sannan yayin da muka janye muku wannan cutar muka yaye muku ita idan fariqun minkum bi rabbikum yushrikun sai a samu da yawa wasu daga cikin suna kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala liyakfuru bima ataina su bincike masa game da ni'imar da ainihin wato muka nufin mu da shi da haka anan al-kufr yana nufin ainihin wato bincike wa ni'ima ba wai yana nufin kafirci ba shi sa Allah subhanahu wa ta'ala ya amfani da ita a ya bayyana ni'ima ta a gaba dan ka gane ba wai kafirci ake nufi na shirka ba duk da cewa irin wannan din za a samu sun yi shirka a baya an yi magana shirka to amma yanzu ba magana shirka ake ba tun da ta riga ta gabata ana magana ne zuwa ga butulcewa ni'ima da haka duk abin da Allah ta'ala ya musu na ni'ima a baya sai su manta shi sai su ci gaba da sako su ci gaba da yin fasadi wani lokacin ma har su dinga alaƙanta ni'imar wa kawunansu ga mutum cikin tsanani cikin kunci da musiba amma in aka ba shi ni'ima aka yalwata masa sai ya fitin cewa sai ya manta da cewa Allah ne ya bashi da bashi da shi sai ya alakanta wannan niima su kansa kamar yadda ya tabbata da ƙaruna lokacin da ya kasance talaka fitin fakiri miskinan la masrama ba shi da komai amma Allah ala ya azurta shi ya bashi ɗaukaka ya bashi mulki ya bashi dukiya har yana alfahari yana tagawa yana takama fa da ala qawmihi fi zinati ya fito cikin mutanensa cikin kawa cikin ado saboda fariya yanzu ya samu ya manta da irin kuncin da yake ciki a da ya ka samu wasu daga cikin mutanensa suke mun kan ainihin wato za a ji قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبذل الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين mutane suke ce da shi na la tasrah kakkai fariya kai alfahari inna a la yuhibbu al-farihin Allah ya son masu fariya ya son masu tagawa wadda kifi ma ataka Allah dar al-akhirah kai aikin alkhairi ka nemi lahira da abin da Allah ya ba ka kyautata wa mutane ka ba wa mutane ka taimaka wala kan kana ci maka da duniya amma kar ka manta jin daɗin ka na duniya ka ci da dukiyar da Allah ba amma karshe ce ne ala inna ma utitu ala dini indi to wannan kudin fa ma na san zai yi ni na samar da abuna da kaina ba wanda ya fara kaga <laughs> ya manta da lokacin da yake cikin kunci wannan shine ainihin wato abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake da shi wa ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يعدلون إن أكا ياي مدمنشم sai a samu wasu daga cikin ku suna kafin cewa ubangiji subhanahu wata'ala suna yin shirka da shi li yakfuru bima atainahu suna kafin game da abin da muka ba su na Allah ta'ala ya ce fatamatta'u ku ji dadin ba dadi kuke so mun ba ku jin dadin to ku ci jin dadin da duniya ne fa sawfa ta'lamu amma da sannu za ku sani da sannu za ku san asibar abin da kuka aiki da sannu za ku san illar wannan mutuncin da kuka ku ji daɗi kamar yadda kuke so ikmalu ma shirku ku aikata duk abin da kuka ga dama wa ma an antum fihi qalila ku ji daɗi da abin da muka ba ku ɗan kankani haka ainihin wato ibn kafir ya faɗa a cikin tafsirinsa fa sawfa ta'lamun ai da sannu za ku sani ma'ana ba sau fa ta sawfa ta'lamuna aqibatu dhalika da sannu za ku san makomar wannan fitacin da kuka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala idan ake so duk halin da kasance kanka ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kar ka kasance mai kafirce wa Allah kufrun ni'ma kafirce wa Allah game da ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba duk irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka gode maka kafuwani duk yadda kake kafu wani domin shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku duba waɗanda suke kasa ku kar ku duba waɗanda suke sama da in za ka duba wanda yake kasanka za ka kasance mai godiya ga Allah ba za ka kasance mai fitucewa amma in ya zama da kai kullum sai dai ka duba na samanka ba za ka duba na kasa ba to daga lokacin za ka zama mai kafin cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin nihimominsa duk yadda kaga Allah ya yi ka da akwai hikimar da ta yi ga ka na'anu qasamna bainahum ma'ishatan fil hayatid dunya Allah ce mu muke kasa wa kowa rayuwarsa ta duniya wannan a bashi arziki wannan a gane shi a talaka wannan a bashi yawan yaya wannan a hana shi yaya wannan a masa kaza kowanne da akwai hikima wani za ka ga an bashi arzikin ga tarin dukiyar ga tarin kudin ga tarin kadara amma sai aka cire masa jin daɗi aka cire masa kwanciyar hankali inda a ce da shi ya bada duk abin da ya mallaka a baki jin daɗi da kwanciyar hankali in za ka tambaye shi wallahi bai baya. ba na mantawa wani abu ya taɓa faruwa a kano wata unguwa tawa wani mutum irin alhazan birnin nan Allah ya bada dukiya dukiya iya ganin ka ya zo wucewa a wata lintsirin mai mota irin mai numfashin nan sai ya ga wata almajirai a kan wani da kali sun je sun yi bara kun samu irin mushen tuwon da wanda ya fara ya wuni aka dumama almajiri ya zo bara aka bashi ya tsaya a daidai inda almajiran suke yana jiran wanda zai zo su tafi inda za ya ga almajiran da kawai nan kaftuwar su suke yi mana suka fituwar su suka koshi ga wata randa ta irin gyaran da ake zuba ruwan alwala suka kanjama suka sha abin su mana yana kallon su suka koma kan wannan dakalin su mata sai bacci ya fashe su yana tsaye a wajen a cikin mota zuwa can abokin tafiyar ta ya zo ya ɗauke shi suka tafi sun fi awa biyu suna gararan ba suna yawo ya dawo ya tarar da yaran nan suna nan suna bacci Allah mutumin yana fitowa daga mota kawai sai ya fashe da kuka mutane ana ta mamaki aka taru ana tambaya alhaji lafiya ta ce wallahi wanda ni'ima na ga Allah ya yi wa yaran nan wanda ni ban zane ba ya ce ina nan a tsaye da ina kallo suka ci wani irin ruwa ni ba zan iya ci ma wannan tuwon ba suka kandamu ruwa a can suka sha suka dawo sun kwanta ya ce har muka je inda za mu je muka dawo yaran nan suna yin bacci ce wallahi daban da na baccin mulki talatin na manta bacci na mutum talatin ya ce wallahi rabar da na samu baccin mutum talatin na manta amma ga kudin in ka gan shi za ka yi sha'awar ina ma kai ne amma kuma ga musibar da aka da shi to kaga kai sai ka mai sai ka goje wa shi mirin wannan rayuwar yake nema wanda zai samu lokacin da zai kwanta ya yi bacci ya haka kai irin taka rayuwar kake hange ba ka san takan ta fiye maka alkhairi wani kaga an ba shi kuɗin amma an ɗauke lafiya ka je asibitoci ka gani kaga manyan mutane masu kuɗi wanda duk inda ake siyar da lafiya suna da halin da za su je su kai lafiya Allah ya sauke musu lafiya kuma ga kuɗin albasu na ba ku labarin wata baiwa Allah bari ku fito muku da abin fiye yadda za ku iya ganewa kanwar mahaifiyar kanwar ta ce wani kuɗi ne ba su da shi amma Allah ya ɗauke lafiya sama da shekara goma sha takwas tana mace sai an kwantar sai an taya ga kuɗin amma ba lafiya wani kaga an ba shi kuɗin amma an rike haihuwa an ji a bashi yana ta nema duk inda za a je a yi wani jiro ta yi a yi wata tsiya ne a yi waye an je an yi kuma ina an ce da shi da matar sun lafiyar ta fara ya auro wannan shekara uku ba ta haihu ba ya daga mata da kafin ya kore da ya auro wata shekara uku ba ta haihu ba ya auro wata ga kudin amma bakin cikinsa da damuwarsa ba shi da haihuwa kai an baka ƴaƴa ran ba <laughs> amma ba za ka gode wa Allah ba shi na duk inda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ka wallahi ka gode wa Allah wani za ka ga shi da kosi amma yana da lafiyar hankalinsa a kwance in kana tafiya sai ka ga wani wanda kafin shi ka je asibiti ka gani sai ka ƙara imani wallahi wani za ka gan shi shi dan iskar ma baya iya sha'a sai an taimaka mishi da oxygen a haka yake rayuwa amma kai za ka shaƙi iskar ka yadda kake so za ka ci abincin ka yadda kake so wani baya iya cin abincin sai dai a ya mishi drink wani sai dai a sa masa roba ta sa a tura masa abincin abincin ma kuma sai dai koko ko kunu haka yake rayuwa amma kai ya ka yadda kake za ka ci ka ka sha abincin ka yadda kake so wani gashi cikakken mutum ga kudin ga lafiyar amma an rike masa mafitsara ya iya fitsari ka je urology a asibiti ta a gani bangaren wannan na Ka ga wani sai an sa masa roba da leda ta haka ake iya busu fitsarin ya fito ta karfe sai kana zuwa kai an sanar da kanshi wani ba ya iya bayan gida sai an tsara gefen cikinsa an zura masa roba an yi connecting da hanjin da ya hada ta duburarsa ta nan bayan gida ya fito amma ba za mu zo ne wa Allah ba wa ma bikum min ni'matin fa min Allah akwai ni'imomi masu tarin yawa da dan uwa malam Muhammad Barak yanzu yana su kusan bai shi kuci labari wata takwas zuwa takwas wani abu yana kwanta a asibiti inda za ku tambaye shi wani irin imani ya fara samu za ku yi mamaki muna hira da shi lokaci lokaci ina jin abubuwa akwai labarin da yake ba na wani bawan Allah tare suka ɗaki ne da bawa Allah wata da watanni mutumin ya samu lafiya an sallame shi ya taso ya fita sai da ya zo ba bakin kofa da fitocin suka kira su suka kashe shi to suka kira su suka kashe shi mana mutum ya tafi an kira shi da akwai roba jininsa guda ɗaya da ba a sa masa ba ya yi waɗannan watannin a asibiti Allah ya taimake shi yanzu ya tafi ana kiran sa wajen zo ya kashe jini ya haɗe zuciya ya ba za mu gode wa Allah ba akwai bukatar mu yi wa Allah ala godiya a duk yadda mu duk inda ka kasance kanka wallahi ka gode wa Allah sai Allah ya fara amma muna nan yadda Allah ya yi mu hangen gaba muke yi kana gidan haya hange kake ka nemi gidan kanka wannan ba laifi ba ne ba amma daga lokacin da ka samu gidan kanka kuma za ka fara hangen ai gidan wani ya kuna mu kyau kana sa yaji ka shiga dan naira ɗari bakwai yaji ɗaya ka ga wani da shadda ɗan naira dubu uku ya dame ita kace hanji ka samu ta dubu uku ka ga wani da ɗan dubu biyar ita kace hanji ka samu ta dubu biyar ka ga wani da kyanzula ita kace hanji kana da gindi hanjar ka ya za a ka samu babur kana da babur hanjar ka ya za a ka samu mota kana da mota jirgin sama kace hanji ya rayuwa na ta yi a kai za a gode wa Allah amma kana da keke kana tafiya a kekenka cikin nishaɗi kaga wani yana tafiya a ƙasa ka gode wa Allah Allah ya baka kuɗi Allah ya ba baka ciki na taɓa ganin wani mutum mutumin lafiyar kalau ciwon hannu ya ke, irin kankare min nan sun san yana sa kanu zuwa wani lokacin sai nan din ya rike nan ba ya rike mutumin nan ya dinga raki ya dinga raki yana biyu kasan sai dan uwansa ya dauke shi ya kai shi asibiti suna zuwa asibiti sai ga wani bawa Allah shi kuma aikin gini yake yi sai ya fado da ya fado sai ya kani a nan a wajen tori na gargajiya sai aka samu matsala aka matse jijiyoyin wajen sai an ya aka je aka asibiti likitoci suka iya binciken da za su suka ce sai an yanke wannan hannun shi wannan ya zo nan sun sa da gwiwa hannun da kafaɗa ne yanzu. shi kuma wannan gashi za a yanke tun daga kafaɗa a ƙasa da ya ji duk irin rakin da yake sai ya ji shi wannan Allah Allah ba yake an ce za a yanke masa hannun karfe hudu na ranar yamma yanzu karfe uku da rabi Allah Allah yake hudu ta yi a yanke wannan hannun ya huta dan manza ta ya sake ya koma gida ko maganin bai karba ba bai maganin bai karba saboda ya ga nasa ne sauki ne ga wani shi yanke masa za a yi ma murna yake Allah Allah yake lokacin ya yi a yanke to shi sa ake so ka duba wanda yake kasa da kai ta haka za ka gode wa Allah amma in za ka duba na kan wallahi ba za ka taɓa gode wa Allah kuma ba za ka taɓa samun abin da kake so ba in kuwa ka samu to jarraba ka akai Allah ta'ala ya samu dace wa ya ja'alu da albana ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشترون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون الله تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقهم الله kuma sun kasance su waɗannan mushrikai suna sanya wani kaso daga cikin abin da Allah subhanahu ya ba su na arziki ga waɗansu abubuwa waɗanda ba su sani ba tallahi da tus'alun na amma kuntum taftarun Allah ya ce wallahi sai mun tambaye ku abin da kuka kasance kuna kaga na ƙarya kuna jingina wa Allah wa yaj'aluna lillahi al kuma suna jingina wa Allah subhanahu 'ya'ya mata su ce Allah yana da ƴaƴa mata waɗannan ƴaƴa mata na Allah ɗin su ne mala'iku subhana barki ya tabbata ga Allah game da abin da suke jingina masa wa lahum ma amma kuma su za ka ga suna jingina wa kansu abin da suke so wa idza bushira ahaduhum bil unsa Allah yake kuma duk lokacin da aka yi wa ɗaya daga cikin su bushara ta haihuwar ƴa mace zalla wajhuhu muswaddan fuskar fuskar sai ta ci gaba da kasancewa a cikin baki da kunci da damuwa ya tawara eh, wa huwa kadir yana cikin damuwa da bakin ciki ya tawara min alqawmi min su'i ma bushira ya dinga nisantar mutane yana kin shiga cikin su saboda damuwar abin da aka yi maka bishara da shi ayam ayumsikuhu ala hunin am yadsuhu fi tirab sai ya dinga tunani to yanzu wannan kadda aka haifar mun na rike ta cikin kaskanci da wulakanci ko kuma da haka rami da fice ta a cikin kasa ma'ana na binne ta ala Allah ya ce ku saurara sa'a ma yahkumun abin da suke aikatawa ya munana to anan Allah subhanahu wa ta'ala kuma yana ci gaba da ba mu labarin irin aqidu munana na mushrikai yadda suke zalintar Allah subhanahu wa ta'ala da yadda suke nuna da zato ga Allah madaukakin sarki da kuma yadda suke jingina wa Allah ta'ala abin da Allah ya ɗaukaka da gare shi shi ne yadda suke sanya wa gumakansu wani kaso daga cikin abin da Allah ta'ala ya ba su da hannu Allah ta'ala shi yake azurta dukkanin ainihin wato bayansa to amma su waɗannan mushrikai abin da Allah ya ba su na arziki sai su dinga kasawa su ware nasu su ware na Allah su ware na gumakansu ce wannan namu ne wannan na Allah ne wannan na gumaka ne kamar yadda Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul an'am yake ba mu labarin irin wannan aqidar ta wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-ardi wal an'ami nasiban suna sanya wa Allah subhanahu wata'ala wani kaso daga cikin abin da Allah ta'ala ya azanta su da shi na tsirrai wanda suka noma da abin da Allah ta'ala ya azurta su da shi na dabbobi faƙalu haza lillahi bi za'alika sai su ce wannan na Allah ne a yadda suke rayawa wa haza bi shuraka'ina wannan kuma na allolin mu ne kuma Fa ma kana bi shuraka'ihim fala yasil ila Allah Allah ce wanda suka ware suka ce da ruwa kansu ne ba zai taba zuwa wajen Allah ba za su taba bawa Allah shi ba wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim amma saboda zalunci abinda suka ware na Allah shi kuma sai su dinga bawa ainihin gumakansu shi ala sa'a ba ya kuma Allah ya ce abin da suke irin wannan hukuncin ya munana to kun ga wannan yana daga cikin abin da suke yi na zalunci shine wa yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma rasaqahum suna sanya waɗansu abubuwa da ba su sani ba wani kaso daga cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da shi idan suka yi noma suka girbe amfanin noma sai su ware wani bangare su ce wannan na Allah ne wannan na gumaka ne haka dabbobin da suke da shi sai su ware wani bangare daga ciki su ce wannan na Allah ne wannan na gumakarsu ne kuma idan aka tashi wannan zalunci rabar wanda yake mara kyau daga cikin amfanin gonar shi za a ce na Allah ne wanda yake mara lafiya tsekatashe rabar ne a cikin dabbobin shi za a ce na Allah ne amma mai kyau daga cikin amfanin gona ko kotashe daga cikin dabbobi sai a ce wannan na gumaka wanda aka ware aka ce na gumaka ne duk ruwa domin ba za a taɓa ba wa Allah shi ba ba za a taɓa yin sadaka da shi ba ba za a taɓa yin kyauta da shi ba amma wanda aka ware na Allah wanda za a yi sadaka wanda za a yi kyauta sai a dinga ba wa gumaka in wata dabba ta fara rashin lafiya a cikin wanda aka ware na Allah sai a ce wannan za ka taka a yanka wa gunki amma in a cikin na gunki wanda za ka taka sai dai ka mutu ba za a yanka wa Allah ba <laughs> ina fata an fahimta shi ne abin da Allah ta'ala yake nufi cewa a ah, fa ma kana ta kahin fala ya fi ila Allah wanda suka waye suka ce na kuma kansu ne ba za su taba bawa Allah ba wa ma kana lillahi fa huwa yafilu ila shuraka'ihi amma wanda suka waye suka ce na Allah ne to kuma shi wannan suna iya bawa ainihin wato kuma kansu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya nuna illar wannan abin da suke yi ba daidai ba ne ba Allah subhanahu wa ta'ala ya baka wani abu na arziki na ni'ima kuma ka yi amfani da wannan abu wajen kada Allah subhanahu wa ta'ala da wani yadda Allah ya baka ta shi wancan in ya isa shi ma ya baka ba to amma ba zai iya baka ba Allah da ya baka shi kadai kuma sai a hada shi da wani saboda zalunci to duk wannan yana daga cikin ainihin wasu irin zaluncin da mushrikai suke yi a lokacin jahiliya da aka ce Allah subhanahu wa ta'ala yake tallahi la da amma kanu amma kuntum tasarun wallahi sai mun tambaye ku abin da kuka kasance kuna kada Allah ta'ala sai ya rantsuwa yace tallahi ai na rantsi da Allah girma sai mai girma ko Allah ya rantsi da Allah wane mutum <laughs> Allah ya ce na rantsi da Allah la tus'alunna amma kun kuntum tasarun sai mun tambaye ku game da wannan abin da kuke kaga sai kun gaya mana ina kuka samu wa ya ce da ku yi haka wannan yana da cikin ainihin wato munanan ayyukan da suke yi a lokacin jahiliya yadda suke yi wa gumakansu bauta irin bautar da suke yi wa Allah musamman a wajen yanka abin da Allah ya azurta su da shi kuma shi za a bawa wani Allah saboda zalunci na ainihin wato mushrikai Allah ta'ala ya ce wa yaj'aluna lillahi banat kuma suna jingina wa Allah ta'ala ƴaƴa mata subhana Allah ta'ala ya tsarkaka daga irin wannan shirka din da irin wannan azanta din da irin wannan aikin wato zalunci Allah ta'ala bai haifa ba kuma ba haife shi ya ɗaukaka a jingina masa ɗaya kuma a cikin ƴaƴan ma sai aka jingina wa Allah mata ba su jingina wa Allah ta'ala maza ba saboda sun san namiji da akwai izza akwai ɗaukaka shi kuma Allah su ake a kaskantar da shi zaka bar a jingina masa kaskanci Inda shi mushriki musamman eh, lokacin jahiliya larabawa suna ganin cewa mace gaba ɗayan ta wahala ce in aka ba ka mace to an jarrabe ka kenan gaba ɗaya an haɗa ka da wahala tun daga haihuwarta har mutuwar ta wahala ce shi yasa suka ce an haife ta kai ne mata wahala har ta girma ta balaga in ka zo auren da ita kai mata wahala mijin da ya aure ta ya mata wahala in ta tsufa ƴaƴanka ta ce mata wahala ita mace ba ta da wata mamora saboda ba ina fata haka wannan yana daga cikin ainihin wato ɗabi'a ta larabawa a lokacin ainihin wato jahiliya suna rai irin wannan su ce Allah ta'ala yana da ƴaƴa waɗanda suke mata akwai ƙabilu manya-manya guda biyu da suke da irin wannan ra'ayi akwai ƙabilan eh, ainihin wato zuza'a da kuma ainihin kabilar kinana suna rai cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da ƴaƴa kuma ƴaƴan na Allah subhanahu wa ta'ala ma mata ne da aka fi suke jingina wa Allah shi yasa Allah ya cewa waje aluna lillahi kanati kuma suna jingina wa Allah ƴaƴa mata suke Allah ya haihu kuma ƴaƴan Allah din mata ne ibn kathir a cikin tafsirin sa yake cewa kuma akbar ta'ala an tuhallakum annakum ja'alu malaikatan nabiyyin wa ibadu rahman ilaha ma'ana sannan Allah yake ba mu labarin hada cewa waɗannan mushrikan suna jingina wa Allah ɗaya suna cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne kuma mata ne wa ja'alu habaratika suna sanya waɗannan mala'iku a matsayin ƴaƴan Allah mata wa abaduha ma'ahu har wasu daga cikin su suna bautar waɗannan mala'iku fa aqta'u qat'an kabira fi kulli maqamin min hadhihi maqamat as-salat ibn kafir yace amma sun yi kuskure babba a cikin dukkanin waɗannan matakai guda uku da suka faɗa na farko fa nasabu ilayhi ta'ala anna lahu walad suna nasabta Allah ta'ala mu cewa yana da ƴaƴa to ga wanda kuskure ne wanda yake ainihin wato da girma wala walada lahu kuma Allah ta'ala ba shi da ɗa ثم أعطوه أخص القسمين من الأولاد وهو البنات sannan sai su ba shi matsatsanci daga cikin rabo na ƴaƴa. Shi ne zuwa ainihin ya dama mata can sun ce yana da ƴaƴa sun yi kuskure sun zo ƴaƴan maimakon masu ba shi maza sai suke ba shi makasanta a wajen su ne mata kuskure da biyu nan. wa hum la yarzauna ali anfusihim alhalin su ba sa yadda da waɗannan matan a kawunan su shi ba na ta'ala ke yi musu yake kalubalanta su yake cewa ala su dafa wa rafin al yanzu ku za ku dinga jingina wa kanku ƴaƴa maza shi kuma hanya kuna ba shi mata tilka idan qismatun Suna la lalle wata rabon na kula zalunci ai in adalci kuke so sai ku ba wa Allah maza kamar yadda kuma ba wa kanku maza ko kuma ku raba ku ɗauki maza da mata shi ma ku ba shi maza da mata to amma da an nawa an zalika uluwar kabila Allah ya saka ba ya bukata shi sa bai ainihin wato bukata inda Allah yana so da zai rika da zai waɗanda suka dace da shi suka cancanta da shi to amma tawaya ne a ce mutum yana da ɗa Allah ta'ala kuma ya tsarkake kansa daga kowace tawaya sai ta ce lam yalid wa lam yulad bai haifa ba kuma ba a haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma bai yi kini ko kishiya ko abokin tarayya a tare da shi ba da haka anan can Allah ta'ala yake cewa alakum zakar wa lam unsa yanzu shi kuna da ƴaƴa maza shi kuma Allah ce yana da mata tilka idan kitmatun jiza lalle wannan rabo ne wanda yake na zalunci a nan kuma sai Allah ta'ala ya ce wa ya ji aruna lillahi tsada suna jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala mata kamar yadda suke faɗa ala innahum min ibnihim la yaquluna walada Allah Allah ya ce lallai yana daga cikin kagen da suke yi wa Allah subhanahu wa ta'ala su ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kai Allah yana da da wa innahum lakadibun Allah ta'ala ya ce ƙarya suke yi lallai kuma ƙaryata ne أصبح البنات على البنين ta yaya Allah zai zaɓi mata akan maza malakum ke fata hukumu me yasa ba ku yi hukunci wanda yake na adalci an izza da mutum shi ne a ce kai a mata ana sa ran yana da mata duk da cewa yana da baya duk da cewa matan sun fi mazan alkhairi wani lokaci in kana neman tausayi da jin kai na mahaifi to in ka samu da ka gama eh yi ya haka Allah ya sunnanta sun fi mu tausayi sun fi mu jin kai sai ka wani daga cikin ta yana da ƴaƴa maza yana da ƴaƴa mata kowanne ya ne maka hidima sai yake ba da labari ya ce ni na san a ƴaƴana matan sun fi tausayi na sun fi tausayi na sai wani yake tambayar sai ce me yasa ka ce haka ya ce in na dawo gida na tarar da buhu an kawo abinci hatsi yi, ko ba a biyan ba na san namiji ya ce amma in na zo na tarar da kwanuka a rufe da kakaki na san mata ne shi wannan da ya nemo ya kawo ya za a gyara a sarrafa ya za a aiki bane duk bai damu ba ya kawo amma ita mace in ta nemo sai ta gyara ta dafa sai ta kawo kawai ce za a yi saboda tausayi ina fata an fahimta to da haka Allah subhanahu wa ta'ala dai aka kace ba shi da ta ba shi da ta namiji ba shi da ta mace Ya'ya maza da mata duk sannan su alkhairi Allah yana ba da su ga wanda ya ga dama ga wanda ya ga dama lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha' يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل لمن يشاء عقيما Allah ta'ala shi ne yake da mulkin sammai da ƙasa shi yake halittar abin da ya ga dama shi yake ba da kyautar ƴaƴa mata ga wanda ya ga dama ya ba da kyautar ƴaƴa maza ga wanda ya ga dama wanda ya ga dama kuma sai ya haɗa masa maza da mata wanda aka ga dama kuma sai a bar shi a kai bakara da hana haihuwa ga baki ɗaya malamai suka ce duk abin da Allah ya da akwai hikima in ka ga an ba mutum maza a kai ba a ba shi mata ba akwai hikimar da ta aka ba shi maza in ka ga an ba shi mata an hana shi maza da akwai hikima in ka ga an haɗa masa maza da matan ma da akwai hikima in ka ga an zaunar da shi bai haihu ba ma da akwai hikima kai ne ba san me hikima ba amma duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai da akwai hikima a ciki da haka Allah ta'ala sai ce subhanahu ma'ana tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da suke jingina masa na ainihin wato a ƴaƴa mata Allah ya ce wa lahum ma yashtahun amma kuma su sai su jingina wa kansu abin da ainihin wato suke bukata su jingina wa kansu ƴaƴa maza tunda su za su ta yaƙi su za su je su samu musu ganima su za su yi musu noma su za su yi musu kiwo shi kuma Allah duk da baya bukatar waɗannan sai a jingina maka mata wannan rabo ne wanda yake na zalunci shi yasa aka Allah ce tilka idan kismatun diza wannan rabo ne wanda yake na zalunci rabo ne wanda yake ba ainihin wato adalci ba ina tunanin zamu da haka alas sai ya mutu gobe idan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana abin da na faɗa na daidai Allah ta'ala ya adamu aladan baki ɗaya wanda ne kuskure Allah ta'ala ya tuni ya ke mana baki ɗaya Allah ta'ala ya karbi ibadun mu ya sanya mu daga cikin kankin bayi ya gafarta mana zunuban mu ya gyara mana zufatan mu ya tabbatar da mu a mutane kirki muna ƙara tuni game da asusun mu na marayu shekaran jiya mun zauna jiya mun ƙara zama gobe ma kuma za mu ƙara zama amma dai har yanzu ba mu iya yin acibin abin da ya kamata mu tsayar akan cewa ga abin da zani ba saboda karancin abin da muka tara gaba ɗayan mu tun daga ranar da aka fara karatu har zuwa yau abin da ake da shi gabaki ɗaya bai kai naira dubu ashirin da ina tunanin abin da muka lissafa a jiya naira dubu arba'in da kuɗi muke da shi daga farkon azumi da muka sa asusun zuwa jiya naira dubu arba'in da kuɗi muka iya tarawa muna da marayu kimanin ɗari hudu da wani abu zuwa ɗari biyar idan ka har yanzu ne mun kasa kan ba a kulle ta gaskiya har yanzu tsakani da Allah har yanzu mun kasa gane me ya kamata mu muna sake sake me za mu siya da wannan dubu arba'in da kudin in mun rasa abin da za mu siya kuma kila me yi da mace ce duk wanda ya san ya ba da wani abu ya kada abin da ya bayar da zai karɓa abin sa ka to ba za ku ishe ba abin da za ku ba za ka ba wani ka hana wani ne kana da yara ɗari hudu a cikin ɗari hudu za ka ce naira dubu arba'in da na nake da ita bari na ɗigo mutum goma ko mutum ashirin me za ka yi wa mutum ashirin a cikin mutum ɗari hudu da wani abu in ka ce za ka ba waɗannan ka haɗa waɗannan ka hana waɗannan ka ka ka ma haɗa rigima ka haɗa rigima ka haɗa iyayen waɗanda ba ka ba wa wani rigima so da ka mun rasa ya zami ne har yanzu da wannan dubu arba'in da kuɗin ya haka ko dai mu ƙara motsawa mu buɗe aljihunan mu ko kuma daga nan zuwa cibi tunda ina tunanin ba shi da cibi na ce mana za a abin da ko gobe da ko kila in muka lissafa gobe bayan tarawih muka ga abin da muka ba za mu iya ba kila shi in mun zo karatu mu ce duk wanda ya san ya ba da wani abu ya zo ya faɗa abin da ya faɗa mu ba shi abin da ma'amura ina da shi ne a gaskiya tsakani da Allah in za mu kan adalci mutum ɗari hudu da wani abu mu ba ba shi ɗari hudu dubu arba'in da hudu ko naira ɗari ɗari in za ka raba mu yayi ko zai isa in za a ba ka naira ɗari ɗari dubu ɗaya ɗari mutum ɗari mutu ba ba ba mutum naira ɗari ɗari to sai mu kira su mu ba su naira ɗari ɗari mu ce sai ya wuri to wallahi sai mu yi haka in mun rasa ya sami ɗayan biyu ko dai mu ja musu da kuɗin ku ko mu kira su mu ba su naira ɗari ɗari amma lokacin da za a bayar ni dai ba na nan dan dai ina jin kunyar ku kalli idan maraya in ce tsawon kwana ashirin da wani abu ne ko goma sha wani abu ina neman muku taimakon kayan sallah da abinci amma ban samu muku komai ba sai naira ɗari wallahi zan ci kunyar su kuma zan ji kunyar ubangijin su da aka su kwamitin in sun ga za su iya sai su kira yaran gaba ɗaya su ba su naira ɗari na amma ni dai ina ciki ina ga dama ba sai na kirkiri tafiya ranar da za a yi sai na tafi wani wajen ina dawo sai a bani labari da haka ya kamata mu duba mu ga menene abin da ya kamata muna da choice guda uku ko dai mu ji tsoron Allah mu ƙara buɗe aljihunan mu mataki da farko kenan in hakan ba zai yiwu ba to za a kira yaran a ba su naira ɗari in hakan kuma muna ganin ba zai yiwu ba to za mu mayar wa da kowa abin da ya baya Allah ya ba da lada ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh